Sarki Hausawan kasashen Turai Alhaji Sirajan Labbo Jan Kaɗu Musawa barka da wannan lokaci a yanzu haka an shiga mako na goma masu zanga-zanga a Faransa sun ƙi ba da kai. Koya kake kallon matakan da shugaba Emmanuel Macron ke ɗauka ya zuwa wannan lokaci? Bismillah Rahim. Ina ga wannan abun dole ne ya ɗau matakai eh, kuma matakai ƙwarara saboda abun ya kai matsayin da 'yan zanga-zangan babu abin da zai iya mai da su sai dai sun samu biyan murajinsu. To kuma matakai da su gwamnati ta ɗauka eh, wato ina ga zai tasiri saboda su kansu gwamnatin suna da eh, yana da muhimmanci a gare su a tsaye da wannan zanga-zanga. Ashe muna iya cewa gwamnati na cikin tsaka mai wuya kenan a yanzu. a gaskiya alal hakika gwamnati tana cikin tsaka mai wuya saboda waɗannan masu zanga-zanga babu alamun cewa za su za su dakatar da wannan in ba dai sun samu biyan bukata ba dole ne su dau mata kwararan matakai wanda yake za a biya musu bukatunsu in ba haka ba wannan abin ba za su dakatar da shi ba kuma ba san inda aka fuskanta ba wasu na cewa shugaba Emmanuel Macron ya fi ba da fifiko da kara masu karfi karfi a batun haraji da yake ɗauka, ko ka yarda duk da cewa ba gaskiya ba ne amma tun da aka zaɓe shi farkon matakai da ya fara ɗauka shine ya sassauta haraji wa manya-manya attajirai aka ma shafe wasu harajin aka shafe musu wasu harajin da gwamnati take bin su to kaga kenan wannan kuskure ne saboda daga baya ya duk da cewa ya ɗau wasu matakai wanda ya shafi talakawa amma ba su ganin wannan sai suna ganin farkon matakai da ya ɗauka abin da ya tunzura su kenan. Ko da a makon jiya Prime Minister Edward Philip ya fito fili ya ce za a bullo da wasu sabbin zafafan dokoki don hana zanga-zanga da barnata dukiyar gwamnati da na jama'a. Koya kake kallon wannan mataki? E, fakewa suke bayan e, oda da doka domin su dakile wannan zanga zanga Amma kuma da yake sun fahimci abin kalura wannan zanga-zanga da aka yi wannan asabar ɗin, wato su da kansu suka kafa oda da doka saboda su kare mutuncin masu zanga-zangar su kansu masu zanga-zangar sun ɗau matakai saboda hana masu fashe-fashe ɗin nan shiga cikinsu to kaga kenan duk abin da gwamnati take yi tana nema dai ta dakile wannan abin ne kuma ba za su iya ba dole sai sun yi sassauci. Wato kana ganin dai tilas gwamnati ta saurari masu wannan zanga-zanga. Dole zai dawo kan wasu matakan dole ne dole ne zai dawo kan wasu matakan saboda abin fa ya kai ya kai eh, sun kai matsayin da dawowa baya yana da wuya masu zanga-zanga Sarki Hausawan kasashen Turai Alhaji Sirajan labbojan Jan Musawa muna godiya da samun wannan tattaunawa. Ni ne da godiya